This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hatsin yau 27 ga watan agusta bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan harkokin ilimi a jihohin da kungiyar boko haram take zafafa hare-hare. hare hare hare sai kuma yunkurin gwamnatin jihar sokoto na tsabtace muhalli kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran hannayen jarin kasashen asiya sun ƙara daraja a yau dinnan alhamis bayan miƙewar kasuwar hannayen jarin amurka da ke wall street sanadiyar raɗe-raɗin cewa babban bankin amurka zai yi watsi da shirinsa na ƙara kuɗin ruwa jiya laraba dai kasuwar hannayen jarin amurka ta tsaye da jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi ta yadda ma wasu muhimman hannayen jarin suka miƙe da kashi hudu cikin ɗari ɓangaren do john na kasuwar wanda ya ga durƙushewa har ta goma sha wani abu a jiya larabar ya ƙaru da maki har ɗari shida da sha tara. karuwa ta uku a yawa da ya taɓa samu a tarihinsa kasuwannin hannayen jari a faɗin duniya dai sun yi ta rikitowa ƙasa cikin makonni biyu da suka gabata saboda fargaba gami da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin china ke yi babban bankin china wanda ya rage kuɗin ruwa tun ranar talata don kuɗi ya yawaita a hadadar ƙasar, ya ɗan ƙarfafa kasuwar hannayen jarin ƙasar amma na wucin gadi kawai a yau dinnan alhamis dai ma'aunin darajar kasuwar hannayen jarin china ta shanghai ya karu da wajen kashi 1.5 zuwa tsakar rana a kasar an kuma samu ci gaba a hada-hadar tokyo na japan da hong kong da sydney na australia da kuma seoul na korea ta kudu masu hada-hada a kasuwar hannayen jarin new york ta amurka suka ce fargabar da rashin gaskiya a hada-hadar kudin china ke janyowa ma masu suka jari tafi wadda tafiyar hawainiyar tattalin arzikin china ke janyowa 'yan sanda a jihar virginia ta gabashin amurka sun ce mutumin da ake zargi a kisan gillan da aka yi wa wasu 'yan jarida biyu a bakin aiki jiya laraba shi ma ya mutu daga bisani sanadiyar raunin harbin kansa da ya yi vesta flanagan wanda tsohon ma'aikacin gidan talabijin din da mutanen biyun da ya kashe suke aiki ne ya harbe kansa ne yayin da 'yan sanda suka tunkare shi a wata babbar hanya a bayan birnin washington ya mutu ne bayan 'yan sauyi a wani asibiti a cewar hukumomi dan bindigan ya bude wuta wa 'yan jarida alison parker 'yar shekaru 24 da haihuwa da kuma mai daukar hoton adam ward ɗan shekaru 27 da haihuwa a yayin da suke hira da wata 'yar kasuwa a smith mountain lake daura da Ronek mai tazarar kilomita 377 daga kudu maso yammacin birnin Washington. 'Yan sandan China sun damke mutane 12 da ake zargi da hannu a manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan ajiye kaya a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa. da suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 139 a cewar kafar yada labaran gwamnati ta xinhua cikin waɗanda aka kama har da yu da dong shuzun masu mafiya yawan hannayen jari a kamfanin ruhai international logistics wanda ya mallaki gidan ajiye kayan da ke tianjin inda fashe-fashen suka auku a cewar shinhua a yau dinnan alhamis kafin nan kafafen yada labaran gwamnati sun buga rahotannin amsa laifin manyan 'yan kasuwannin biyu waɗanda aka ce sun yi amfani da tasirinsu kan jami'an yankin wajen samun lasisin ingancin tsarin kiyaye haɗari na bogi haka kuma an damke wasu ƙananan manajojin kamfanin na ruhai su uku a cewar shinhwa amma ba ta bayyana sunayen waɗanda aka damke ɗin ba to kuna shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc shugaban sudan ta kudu salva kiir ya rattaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar na mai matukar kawo ƙarshen wato mai manufar kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni 20 ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban ke jagoranta kir dai ya bayyana shakku yayin da yake rattaba hannu a jiya laraba a hidimar da aka yi a juba babban birnin kasar akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi watsi da su cikin yarjejeniyar da muke rattaba hannu a kai a yau a cewar kir ga shugabannin kasashen afirka da suka taru a wurin rattaba hannun ya kara da cewa idan aka yi ko oho da irin waɗannan ayoyin tambayar ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba kuma mai cike da adalci. A baya dai gwamnati ta ƙi yadda da tanadin raba iko da yarjejeniyar ta yi da na hana harkokin soji a Juba da kuma na girke jami'an ƙasa da ƙasa masu saka ido a Sudan ta kudu. Shugabar Jamus Angela Merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar ƙin bakin haure jiya Laraba. ta ce ƙasarta ba za ta lamunta da yadda ake wulakanta masu neman mafaka ba abinda ta ce na daban kunya da takaici mrs merkel ta ziyarci haidenau inda masu zanga-zanga salon 'yan nazi suka yi ta jifar 'yan sanda da kwalabe da tartsatsin wuta a ƙarshen makon da ya gabata a yunkurinsu na hana bakin haure zama a wannan ƙaramin garin da ke daura da kan iyakar ƙasar ta jamus da czech daga ɓangaren gabas mutane da dama sun taru daura da sansanin 'yan gudun hijira na hidau gabanin isarta inda wasu suka yi ta mata ihu suna cewa mai yin zagon ƙasa makasa kawai kuma e eh din mu bujarru ne labaran duniya kenan kuka saurara. kimanin mutane goma sha tara ne 'yan kungiyar boko haram suka hallaka a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke mubi jihar adamawa abin da ya sa hukumomi ɗaukar matakan kare rayukan ɗalibai da suka koma karatu wakilinmu salisu adamu na ɗauke da ci gaban rahoton daga yola fada gwamnatin jihar adamawa Ko da yake kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya na Mubi bai kammala tantance adadin yawan mutanen da Boko Haram suka kashe ba. Kawo yanzu dai ya tabbata cewa akwai mutane takwas da suka mutu. Na tambayi shugaban jami'ar jihar Adama da ke Mubi Farfesa Charles David Joshua wani tabbaci zai baiwa iyaye da ɗalibai na matakan da jami'ar ta ɗauka domin kare lafiyarsu. Inda yake cewa jami'arsa ta ɗauki 'yan banga guda tamanin domin karfafa harkokin tsaro a harabarta. wato muna da total na sha ɗaya kenan wanda muna da eh, lissafi rashin da mu Amma fannin su eh, jtf na da su kwamandodi na vigilante ne suka kawo mana sun zo yanzu muka yi screening mun samu a hannu a takarda akan cewa in abu ya faru ogansu da ya kawo recommendation nasu cewa an yarda da su za a kama shugaban kungiyar malamai na jami'ar jihar adamawa malam molum ishaku da takwaransa na kwalejin kimiyya da fasaha na tarayya dr Dr. Steven Stanley sun tabbatar mani da asarar rayuka da makarantun biyu suka yi. Ga kuma abin da suke cewa game da matakan tsaro da hukumomin makarantun suke ɗauka ganin irin sake salo da 'yan baya kan Boko Haram ɗin ke amfani da shi wajen kai hare-hare. Samar vigilante group kuma suna da ɗan am a jikinsu ba kamar yadda da ake yi ba komai ko kulki ma babu ba amma yanzu kan babu damuwa domin damuwa kam kaga damuwa samu bai watakila zai samu ko ina ne kuma mutane sun fara fidda tsoro a zuciyarsu amma ganin cewa kowane mutumin da ya taba wuta ko ne shi kaga ko ka ya gani ga kama akwai wuta. Eh sunana Dr. Stanley Steven. Eh a iya sani na an ɗauki akwai matakan da aka ɗauka wanda kuma eh, ina jin yawancin mun gamsu da matakan an sananta you know shiga da fitan mutane sosai daga cikin makaranta kuma um, an hana irin taruwa taruwa din nan kullum ana neman inda mutane suka taru ne don a yi wani abun ta'addanci da sauransu daya daga cikin ɗalibai da na yi hira da su hamza muhammad ya ce harkar karatu ya kankama sosai da sosai a jami'ar Eh to ai yanayin garin ne da yanayin tsaron su ne suka dace daidai don yanzu haka garin ba wani fargaba to haka makarantar ma ba wani fargaba yanzu. Hamza Muhammad ɗalibi a jami'ar jihar Adama da ke Mubi kenan. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya. Jami'a. Na lakcara mai koyi da faɗar Allah. Na lakcara mai koyarwa da Allah. Na lakcara mai tausan To, madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Why do so nake na huta da Madalla, bari kuma mu je jihar Sokoto inda gwamnatin jihar ta ɗauki matakin kare lafiyar al'umma da tsabtace muhalli kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Murtala Faruk Sanyina ya hada mana. Duk da yake dai gwamnatin Najeriya a karkashin Chief Olusegun Obasanjo ta sauya tsarin tsabtar muhalli na wata-wata na tilas da gwamnatin mulkin soja ta janar Buhari ta fito da shi a wancan lokacin. amma an ci gaba da shirin na tsabtace muhalli wanda a cewar gwamnatin jihar sokoto bai yi tasiri ba dalili kenan na samuwar tarin shara da cikewar magudanun ruwa a jihar ta sokoto musamman ma a babban birnin jihar wannan ya sa gwamnatin jihar fito da wannan sabon tsarin na musamman na tsabtar muhalli a jihar wanda gwamnan jihar da kansa ya kaddamar da shi a dandalin shehu kan giwa da ke sokoto imam imam shine mai magana da yawun gwamnan jihar aminu waziri tambuwal lalacin ba a damu ba a hito a dinga sharan kan tituna yawancin mutane sai su zauna cikin gida su share kofar gidansu sai su hito da bola su ajiye sai ko ina cikin kwararo da unguwanni da lunguna da tiyayyawa saboda haka sai gwamnatin jihar sokoto ta hito da wannan tsari na musamman duk gari a hito a share gari a share unguwanni kuma aka keɓe motoci na musamman da za su biya ko ina a kwakwashe asabar guda hudu mai zuwa yanzu a kowane sati za a yi wannan gagarumin tsabtace muhalli na wata daya idan aka gama sati hudu kenan sai kuma a dawo da shi tsarin da ake da can kasa baki ɗaya kowane rana a kowane asabar na ƙarshen wata a jawabinsa wajen kaddamar da shirin na tsaftace muhalli gwamna aminu waziri tambuwal ya yi alkawarin ba da kyauta ta naira miliyan ɗaya ga duk yankin da ya fi tsafta a shirin na biyunsa zai sami naira dubu ɗari bakwai da hamsin yayin da na uku zai karbi naira dubu ɗari biyar wannan da yana da manufar karfafawa jama'a gwiwar shiga ga dangadan ashirin domin tabbatar da samun nasararsa to ko yaya gwamnati ta yi tsarin kiyasin tsaftar yankunan da kuma ba da kyautukan akwai jami'an ministry of environment akwai jami'an saifa su suna nan tun dama can aikin su ne su san wani wuri ya fi ba da matsalan share cikin gari wasu wurare kuma misali makarantu ko wuraren da ke da ma'aikata to wannan tsarin da suka bi shine jami'an dama suna kula da wuraren sosai kuma ranar da aka yi abin suka biya da kansu suka ga cewa eh lallai wannan wurare an share da kyau amma mai diba mu gani wasu unguwanni ne suka fi kokarin a hito a yi wannan shara a kan lokacin da aka ce saboda haka tsari ne da aka yi da su jama'an unguwanni misali a ce tsabtace muhalli maybe a ba da maki biyar ko gyaran lambatu a ce maki kaza aka ɗiba to wannan makin shi za a tattara sai unguwannin gaba ɗaya a tattara wanda ya fi yawan maki shi za a ba wannan sako da gwamnati ce a bada wannan dai ya sa jama'a da dama fitowa domin tsaftar unguwannin su yayin da kuma yanzu haka ake ci gaba da yashe magudanun ruwa da suka tottoshe da ƙasa da shara a babban birnin jihar ta sokoto murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria in ka ga gida ya ya mutse ga taki ga kashin kare nan to wa gada na sanyi na har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anar washington na cewa karfe uku da minti goma sha shida na asuba ga mu na gaba rigakafi tambarin lafiya zan polio abai da kyau bare alaka na na yake Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin suna bari ana iya yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka musamman ciwon shan inna da duniya ke kokarin ganin bayan ta kwata-kwata daga doron ƙasa. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari rigakafin yau da kullum na daga cikin abin da masana harkar kiwon lafiya suka fi karfafa wa iyaye su dage da karɓa wa yaransu domin kare su daga cututtuka da dama masu hallaka ƙananan yara ganin mahimmancin allurar rigakafin ne na yau da kullum ga ƙananan yaran ya sanya wakiliyarmu na jihar jigawa halimatu abdullahi ta ji ta bakin wasu iyayen da ke dagewa wajen ganin sun amsa wa 'ya'yansu rigakafin na yau da kullum. Sakamakon muhimmancin da rigakafin yau da kullum musamman ma ga ƙananan yara yake da shi, Kullum hukumomin lafiya masu lura da fannin ba sa gajiyawa domin wayar da kan iyaye tare da nuna musu muhimmancin da rigakafin yake da shi ga ƙananan yara. Sakamakon hakan a duk ranakun gudanar da allurar rigakafin a asibitoci. Iyaye kan yi tururuwa domin ganin an yi wa yaransu. To kowane dalili ya sa Malama Saudatu ta kai yarinyarta domin samun allurar rigakafi? Saboda rigakafi saboda samun cututtuka kamar zazzabin cizon sauro shi ma tana rigakafi da cututtukan da suke kama ƙananan yara saboda kinsu ba ƙwari shi yasa muke kawo su take musu rigakafi. Ko daga wani lokaci ake fara yin allurar rigakafin ta yau da gobe ga ƙananan yara. Hajiya Raliya wadda ita ce shugabar sashin lura da bangaren allurar rigakafin a asibitin Rashid Shakoni da ke jihar Jigawa ta yi ƙarin bayani. Waɗannan allura dai gaskiya ana yi wa sababbin haihuwa wato BCG da kuma hepatitis wannan zero sai kuma OPV wanda aka haifa sababbin yara sannan kuma da wanda suka yi daga sati shida zuwa wata biyu zuwa wata uku su kuma nasu sannan kuma ana yi wa 'yan wata tara wato measles da yellow fever kuma ana yin vitamin A shi ma a wata shida da wata tara. Duba da ganin gashi mata sun cika gaya kuke nuna musu muhimmancin wannan alluran rigakafi na yau da kullum kuma har suke mai da kai su ma suke zuwa asibiti. To gaskiya kin gani ke ma gashi kina ga gurin a cike yake tunda su ma yanzu sun samu ilimin gaskiya akan amfanin wannan rigakafin da kin gani yanzu ana ba su wannan lecture kuma ana bin su ƙauyuka ana gaggaya musu amfanin muhimmancin wannan alluran shi yasa gaskiya suke zuwa yanzu haka yanda ya kamata lokacin da ya kamata su zo kuma suna ana yin shi to a ƙarshe wani kira zaki yi ga waɗanda ba sa mai da kai ga yi wa yaransu su ƙanana alluran rigakafi daga farkon haihuwa zuwa watanni tara din. Eh to gaskiya kiran da zan yi musu shine kin ga akwai matsalolin da yake faruwa. Zaki ga waɗansu wanda ba sa zuwa awon yawancin zaki ga su ne dai wanda suke zuwa asibitin ganin likita a yi ta fama a yi ta zirga-zirga wanda ba sa zuwa allurar rigakafi ne saboda haka gaskiya shawaran da zan iya ba su shine su ma ya kamata su san amfanin wannan allurar rigakafin saboda a kau da waɗansu cututtukan fatan dai iyaye za a ƙara mayar da hankali wurin miƙa yara domin samar musu allurar rigakafi halimatu abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halimatu abdullahi a jihar bauchi kuwa har yanzu ana ci gaba ne da amfani da dabaru daban-daban wajen wayarwa iyayen yara kai irin illar cutar shan inna wato polio An gabatar da hoton majigi yadda cutar shan-inna yake yaɗuwa a jikin yara idan har yaro ya kamu da cutar shan-inna, da yake bayani dangane da musabbabin wayar da kaiwa wa hakimai, Mai Martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyaminu Usman. wannan wanda yake nuna yadda wannan cuta take wa yara take sur le sur la Sarkin das kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman da yake jawabi a madadin hakimai hakimin bununum das ya gode wa hukumar lafiya ta jiha dangane da wayar musu da kai kan illar cutar shan inna. Kuma dukkanmu na wayan abubuwa duk ba samu bane a wurinmu sai dai a daga mutum a bacci kamar kan da maganar da sai wanda ya faɗa na cewa wa'annan abubuwan da ake yi wani lokaci mukan sani wasu lokaci ban mu sani sai dai shi mai martaba shi yakan kira mu ya zo ya nanata mana cewa ga abin da aka kamar a polio ba wai mu yan da kawai zan ce zan yi proudin da hakan ba amma da wuya a ce an samu mutum kamar goma a das a ce a lokacin da ake polio su polio wata wuya saboda me saboda dalilin kan da yake samu a kai yanzu kamar kan da ya faɗan nan kowane hakimi zai je tara mai gundumarsa kowane mai gundumarsa zai tara tattabarsa kowane mai tattabarsa zai tara mutanen da ke anguwan ya gaya musu wannan aikan da muka zo da shi muna son wa'inda abin ya shafa duk abin da lokacin da za a je kamar kamar shi sola da aka kai mana yanzu ba wani hakimin da zai ce bai san cewa polio ya zo garinsa ba saboda me saboda an fara bin cana hakimin burundu da kenan da yake jawabi bayan gudanar da taron bita na wuni guda da aka gudanar wa hakiman garin das amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. mu goyon baya. Allura ta da shan inna, allura ko ba ta da illa ba ta cutarwa ko. Do an za ku kawo ‘ya'ya wajen diga musu allura. allura dugo ko ta baki allura ko ba ta da illa domin an kira ga mutane sannan an kira ga iyaye don yalla jallin iyaye ku ba mu goyon baya Wannan shiri na rigakafi tambarin lafiya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bahaushe kan ce lafiya uwar jiki kana sinadarin ci gaban tattalin arziki cikin al'umma wannan ne kuma ya sa hukumar lafiya ta duniya mayan kasashen duniya da asusu asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da ciwarwatar nan da ke barazana ga yara manyan gobe misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a najeriya da sauran kasashe masu tasowa kai ma da wagga babbar hidima to amma ka san wai rashin tsabtar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba ba to yanzu ɗau mataki ga haka muhallin kai zantsam jikinka da na iyalanka duk su zan tattattas kayan amfanin gida su zan kwal kwal kwal in masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yarda da yaranka duka tabbatar da an kowa ga manzalin shekaru ta haka ka kaucewa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio batalalle rika mu rika mu tabbatar da yaran mu ba shanyayye. Abin da ya sawwaka kenan a yau, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. a gaida Jummai da tawagarta sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum BOE. mai magana da shirkon tiyuta daga nan madogulo kardaman kano state nigeria ina ba da ra'ayi na dangane da ci gaban da muka samu Najeriya yan Najeriya sakamakon yanayin yadda shugabanci ke tafiya alhamdulillah muka kalli yanayi na man fetur ne ma yake zama tarihi kowanne gidan mai kaje za ka tara ana sai da shi naira tamanin da bakwai wannan abu ya yi kuma yadda yake tamanin da bakwai alasa wata ran mu same shi ma kasa da haka kuma wanda ya nuna cewar shugabanci yana da amfani da nagarta da kyawawan shugabanni kamar irin shugaban ƙasar mu muhammadu buhari allah ya mai jagoranci ina so in yi aiki da nan dama domin in yi kira a gare shi bayan man fetur akwai abubuwa da ake samun hawa hawa kuɗin su sosai ka ji ya cika tsada kuma wannan abu yana damun talaka a daure a duba kuma irin kayan gine-gine da sauransu domin a samu kwantarol na kasuwanci wanda yawan yawancin kasashen da suka ci gaba da duniya suka ne gyara a kan abubuwa domin a samu daidaito talaka ya ci gaba mun gode sosai mu talakawan najeriya muna jin daɗi allah ya taimaki wannan gwamnati ya da ɗaukaka ta na gode mai magana da shi kwamfuta ma daga lokal gama kano state najeriya to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai To hannayen jarin kasashen Asiya sun ƙara daraja a yau dinnan Alhamis bayan miƙewar kasuwar hannayen jarin Amurka da ke Wall Street sanadiyar ɗin cewa babban bankin Amurka zai yi watsi da shirinsa na ƙara kuɗin ruwa. Wani alkali a jihar Colorado ta yammacin Amurka ya zartas da hukuncin ɗaurin rai da rai har sau sha biyu da kuma ɗaurin shekaru 3,318 mafi tsanani ga Holmes wato James Holmes ɗan bindigar nan da ya kai wani mummunan hari a gidan kallon bidiyo kusa da Denver shekaru uku da suka gabata. To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je mu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau jim harman sai kuma bakuwar tamu da take tare da mu yanzu haka ɗakin watsa shirye-shirye linda iliya a da take daga bauchi alheri ke muku fata alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.